kafa suna nan sun raya wurin su uku da Muhammad da Isa da Musa sun musulunta kuma abin mamaki iyayensu duk ba musulmi bane wancan karan da suka zo nan sun kawo min karan matsalar da suke samu a ƙauyen su ne shine an fara kuntata musu kuma kuntata wannan masu bautar maguzanci ne suke kuntata musu domin christianity ba a yadda da shi sosai kamar yadda ake yin shi a nan arewa ba a yadda da shi a kudu haka ba to wajibi ne mu san wannan mu je mu yada da'awa ta musulunci in ko ba haka ba yanzu wannan makarantar da ke afiko tana da ɗalibai guda goma sha bakwai a jami'ar islamiyya da ke madina ɗalibin wannan makarantar ta can garin ɗan garin asaba ɗan jihar bendel shine na ɗaya a daura da aka yi bara waccan nyamuri a garin kano a tsakiyar garin kano aka yi jarabawa ga 'ya'yan hausawa shi ya musu na ɗaya wajen su ɗari biyar bahaushe yana nan da an taba shi a ce mu iyayenmu da kakanninmu duk hausin musulmi a nan ka kwana to za ka tashi Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye gaskiya akwai buƙatar fage sosai saboda ainihin a amsa mutane tambayoyi kuma muna fatan kamar yadda jama'a suka yi mana haƙuri har aka kai ga ainihin wato amsa wato eh, yin wa'azozin nan to Allah muna buƙatar su ƙara mana 'yan mintuna kaɗan ba don komai ba domin waɗannan saƙonnin da muka isar da su zan yi amfani da minti goma rak ko minti goma sha biyar akwai ‘yan uwanmu waɗanda ke zaune a anguwan nan ‘yan muciya ne su amma mai yiwa baƙi ne suna jin ana ta maganar a wannan, wani ma musulmi ne sai je zauna ya zage mu a gaban arna bai san ma'anar da awar da ake ba shi yasa muke neman a mana ainihin arzikin minti goma zuwa minti sha biyar manufar da a wannan tamu mu ɗan juye ta kuma mu bayyana musu ga wanda baya jin hausa domin abin da ya cuci addinin musulunci a ƙasar nan duk da muke da hausa muke shi yasa kullum in ka je ka samu mutum sai ce to ai musuluncin na hausawa ne to musulunci dai ba na hausawa ba ne don haka ni kan sai in ce bismillahir rahmanir rahim in the name of Allah the beneficent the merciful indeed all praise is due to Allah we praise him and seek his help and forgiveness We seek refuge with Allah from ourselves, evils and our wrongdoings. He whom Allah guides, no one can misguide, and he whom is misguided, no one can guide. I bear witness that there is no true God except Allah alone without any uh, partners. And I bear witness that Muhammad is his messenger and his servant. All you who believe, revere Allah the right reverence and do not die except as Muslims. All people revere your Lord who has created you from a single soul, created from its, its mate, and dispersed from both of them many men and women. Revere Allah through whom you demand things from one another and cherish the ties of the ones. Indeed, Allah is ever watchful over you. Or you who believe revere Allah and say just words, He will then rectify your deeds and forgive your sins. He who obeys Allah and His Messenger has certainly achieved a great victory. Verily this best speech is Allah's speech. The best guidance is Muhammad's guidance. And the worst matters in creed or worship are those innovated by the people. For every innovated matter is al bid'ah, and every bid'ah is an act of misguidance that whoever initiates it will reside in the fire of hell. Defining our mission. My dear brothers and sisters, my dear listeners, whether you are Christian or a Muslim, we are inviting you to cooperate with us, listen to what we are saying, listen to what we are preaching to. We are calling to the words of Allah, that is Al-Quran, according to the message brought by His servant, the last messenger of all, that is Muhammad, the son of Abdullah. May peace and glory of Allah be upon him. I want to define our mission. For so many of you who live with us here in Muchia area, or Zaria, or Sabangari local government area, or any part of this state of, or country, has been listening or has been hearing about our propagation. But so many of you have been questioning what is this da'wah all about? What are we calling people to? It means that they want us to define our mission. In defining our mission, I said, our goal in works, in our works is propagating the true da'wah. That is the true calling of Allah that drives from Allah's book. That is the Quran and His messenger's sunnah. This is a duty that every Muslim should cherish. Allah says in the glorious Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Let there arise from you a group of people inviting to the good, enjoining the right, and forbidding the wrong. Those will be the successful. This da'wah, this propagation of ours has two fundamental aspects. I hope you will cooperate with me, listen to me, and listen attentively to what I'm saying. And you have right to ask any question of your choice after finishing my explanation and my preaching. Or you can write it or you can come straight forward to the table and ask me face to face. But the da'wah or the propagation has two main fundamental aspects. These two fundamental aspects are as follow. A. At-tasfiyah. We mean by at-tasfiyah cleaning and purifying the Islamic beliefs and practices. B. At-tarbiyah. We mean by at-tarbiyah guiding and educating the people according to the purified teachings of the Islam. Allah indicates that this was the Prophet's sallallahu alayhi wasallama message. Allah says in the Quran, والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعة الآية الثانية The translation says as follows It is he who has sent among the unlettered a messenger from themselves reciting to them his ayat, that is, his verses from the Holy Quran, purifying them and teaching them the book and wisdom, that is the authenticated sunnah of the Holy Prophet, sallallahu alayhi wasallam. Although they were before in a clear deviation. This is Surah al juma chapter or verse number 2. This is also an obligation on every Muslim. This is not an obligation to Albani. It's not an obligation to Sheikh Gumi. It's not an obligation to Sheikh Didat. It's an obligation to every single Muslim. That is to propagate, to convey, to give explanation to the word of God according to his ability. as Allah commands in the Holy Quran. Allah says, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سورة المائدة الآية الثانية The translation says as follow Help one another in righteousness and pity and do not help one another in sinning and transgression In this case, our mission is then to propagate the Islamic teachings in its various areas as follows. These are the main areas that we used to teach, that we used to give our propagations, our sermons, our khutbah, our preachings, our explanations. These are the following various areas we used to give commentary and propagate the da'wah. Number one, correcting our beliefs and practices. That is, we should revere, study, comprehend, and implement the Noble Quran and the prophetic authentic Sunnah. That is, the sayings, the actions, the commands of the Holy Prophet in accordance with the understanding and practicing and practice of the righteous Salaf. The word Salaf is derived from the originated Arabic word Salafa, Yaslifu, Salafan, فهو سلفي Salafa, يسلف Salaf, سلفي the word means past but is the the prophet and his, com uh, and his uh, companions and their true followers. That is, we should study the way the Prophet Muhammad lived with his family, with his friends, how Prophet Muhammad lived with the Christians, with the Jews, how Prophet Muhammad set up his wars, Islamic jihad, and other aspects of life and how the companions of the Holy Prophet used to practice those teachings by Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa In this case, we are calling people to come and implement the Noble Quran and the prophetic authentic Sunnah in accordance with the understanding and practice of the righteous Salaf, that is, the Prophet and his companions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 Allah is pleased with them and they with him. He has prepared for them gardens beneath which rivers follow. They will abide therein forever. This is a supreme success. Those, the guidance of the Salaf is the only true guidance. This is what we are calling people to. That the guidance of the Salaf, the guidance of the Holy Prophet the guidance of the Sahaba, of the companions, and the true followers of the Prophet and his companions is the only authenticated guidance, is the only accepted guidance in the sight of Allah. Furthermore, the beliefs of the Sahaba are the only acceptable beliefs. Allah says in the glorious Quran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا The translation says as follows, So if they believe as you believe, they are indeed truly guided. Allah warns against following any guidance other than the messengers and his companions. Allah says in the Holy Quran or in the glorious Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تولى jahannam جهنم وساءت مصيرا The translation says as follows Whoever opposes the messenger after guidance has become clear to him and follows other than the way of the believers, we will give him that he has chosen and let him into hell. What an evil destination! This is the first way that we propagate our da'wah, our teachers. That is, we are calling people to come and practice the Holy Quran and the Sunnah according to the teachings and practice of the Holy Prophet and his companions and their true followers. Second, inviting to the true religion. We are inviting people to come and worship with us the true religion accepted in the sight of God. That is, we should contribute to educating guiding the Muslims to adopt the true religion of God, acting according to its teaching, and adorn themselves with, the virt- with its virtues and ethics. We shall also contribute to inviting the non-Muslims, the non-Muslim, the Christians, the Jews, the pagans, and all those that are not following the true religion of God, that is Islam, we are inviting them to the unadulterated truth of Islam. This is the only way for any person to attain Allah's acceptance and achieve happiness and glory. Allah says in the Quran, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ the translation says as follow, by time. The human being is surely in loss, except for those who believe, do righteous deeds, enjoy one another, enjoy upon one another, the keeping to truth, and enjoy upon one another patience in adversity. This is the second way that we propagate our da'wah, our calling. That is, we are calling people to the true religion of God. That is Islam. In the Holy Quran, Allah says, "In the deen indallahi al-Islam." The only religion accepted in the sight of God is Islam. Before the advent of Islam, God accepts you as a Jew if you are a true follower of Moses. Before the coming of Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, that is before the revelation of the Holy Quran, if you follow the Bible, if you follow Jesus, that is uh, Prophet Isa alayhi salam, you are a true believer of God. But now, the only accepted religion in the sight of God is Islam. God will never accept any religion except if you are following the true religion of Islam. Third, The third way we propagate our da'wah, our calling is warning against deviant beliefs and practices. That is, we should caution the Muslims and exhort them, advise them, give them good words against any beliefs or practices aligned to the pure teachings of Islam, such as shirk, That is putting partner to Allah. Allah will never accept you if you believe in Trinity of God. Because there is no God but Allah without any partner. Jesus is not a son of God, neither to be a begotten son of God. Because it is stated in Christianity that we are all children of God. But Jesus is the begotten son of God. This is wrong. Jesus is not a son of God, neither to be a begotten son of God, neither we to be his children. We are not children of God. We are servants of God. And Jesus is a prophet, is a messenger of God. This is the true, the true stand of Jesus. If you say Jesus it's a sin of God. You are abusing Jesus. Jesus will never accept you. Therefore, we are calling you to come and embrace Islam. Islam is the only religion that you worship God without shirk, without putting any partners to Him. The true religion of God is Islam. And the only God is only one God. There is no trinity of God. God the Son, God the Father, God the Holy Ghost is wrong. But God is one. And Jesus has no any other God than the only one God. But the problem with you, my fellow Christians, brothers and sisters, is your reverence, your pastors do not allow you to go into the Bible deep and wide. They only put you in a small cave and they lock you up. This is not, this can be acceptable even in the psychological meaning. Allow somebody to go into knowledge deeply and widely. Don't put him in a small corner and then attack him without knowing what is going on on the main street. That is wrong. Therefore, my fellow Christians, brothers and sisters, I call upon you, if you have any question that you want to ask about Islam, Islam answer any question that you have in your mind. Please, if you have any question, you are right and you have the right to come straightforward to the table in order to ask or to write it, or you can meet me in my house, in my shop, or you can even invite me to your own congregational church. I'm ready to accept that invitation because we want to spread, we want to propagate the true religion of God. The true religion of God. We the Muslims, we believe in Jesus. But we don't believe that Jesus is the Son of God because that is wrong even according to the Bible. The Bible will never accept you while you are saying Jesus is the Son of God. No. Jesus is neither God nor a Son of God, but Jesus is a messenger and a servant of God. Mary is not a God. Mary is not God. Mary is the mother of Jesus. And Jesus is born by miracle. Don't just put on your mind, Jesus is born without a father, then God, Allah, the true God, is the father of Jesus. Why? Because he doesn't have a biological father. That is wrong. Adam, does Adam have a biological father of mother? No. Adam doesn't have biological father, neither biological mother. So what do you say about Adam? Do you say that Adam is a God? No. Do you say that Adam is God? No. Do you say that Eve, that is Hawa, is she a God? Because she was born without a father. So I am here by calling you, my fellow Christians, brothers and sisters, Please come and embrace Islam. Islam is the only true religion, but Allah will accept you in the day of judgment without any question. Without any question. But in the day of judgment, if you believe that Jesus is the Son of God, Jesus will never believe in what you are saying. And Jesus is coming back definitely. It is stated there in the Quran. It is said by our holy prophet sallallahu alayhi wa that Jesus is coming back. So I am hereby calling you, please be listening to what we are preaching about, read what we are writing. If you have any question of your choice, you can send it to us, you can meet us. We are not your enemies. You don't supposed to fight us. We don't supposed to fight you. We are practicing the true religion of God in which we are calling all the people to come and accept the religion so that we worship God together. And this Islam is not for the Hausas. Islam is not for the Fulanis. House, uh, uh the, the, the, the, religion is not for the house of Fulanis or the Kanuris or any other Muslim in northern part of the country. But Islam is a true religion of God, is a true religion by God and for all. If you are an Igbo by language, or you are Yoruba by language, by tribe, Islam accepts you. Islam does not reject you. We did not inherit this religion. We also accept religion so as our father accepts the religion. Therefore, we are calling upon you to come and accept the religion. But it is unfair as a Christian to fight against a Muslim. And it's unfair as a Muslim to fight against a Christian. Our Prophet Muhammad lived at Medina with Jews, pagans, Christians. And there is a very big understanding. There is a very good understanding in between them. So as we want to live together with you, the Holy Prophet used to call the, the, the, the, the Reverend Fathers, the pastors, he invites them to his own mosque and they used to invite him to their various congregational areas and churches in order to discourse about the religion. Therefore, there is not a matter of quarreling. So we are calling to the true religion of God. Uh, this is the third uh, way in which we practice and we propagate our da'wah. That is warning against deviant beliefs and practices. In this regard, we, uh, we, we call people, we caution the Muslims and exhort them against any beliefs or practices aligned to the pure teachings of Islam, such as shirk and bid'ah. Bid'ah means innovation. Islam does not allow you to innovate something, to bring something into the religion that is not inside the religion. Islam fights against innovation. Innovation is not acceptable in Islam. So we are fighting against innovation, putting partners to God, and other bad beliefs. The fourth way in which we propagate this da'wah is purifying the sunnah that is the sayings, the traditions, the practices of the holy Prophet and his companions, his family, and the member of his friends. We shall contribute to cleaning the sunnah of weak and fabricated narrations. Wrong beliefs and practices deriving from weak reports have made the beauty of Islam and prevented the Muslims' advancement. The duty of preparing the Sunnah is so vital that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, praise those who perform it by saying, يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين The translation says as follows, This knowledge will be carried by the truthworthy ones of every generation, they will expel from it the alterations made by those going beyond bounds, the false claims of the liars, and the false interpretations of the ignorant. This is uh, an authenticated hadith recorded by Al-Imam Al-Khattabi and Ibn Adiyy. The fifth and the last way in which I want to summarize by which we propagate this da'wah is liberating the Islamic thought. Liberating the Islamic thought. That is, guided by the Islamic principles, we should contribute to reviving the Islamic thought and opposing stubborn adherents. The Holy Prophet says, Kunu ibadallahi ikhwana. Be worshipper of, be worshippers of Allah brothers. The sixth and the last, not the least, is presenting the Islamic solution. We shall contribute to providing realistic Islamic solutions to contemporary problems and strive towards resuming a true Islamic way of life and establishing a true Islamic society governed by Allah's law. Allah says in the most glorious Quran, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ Hence, judge between them in accordance with what Allah has revealed. And do not follow their errant views. We call upon all Muslims to support us in carrying out this noble trust. This will surely alleviate and honor them and spread the eternal message of Islam all over the earth. As Allah's true promise says, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. It is he who has sent his messenger with guidance and the religion of truth in order to make it prevail over all false religion, however hateful these may be to the pagans. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. These are the various areas in which we propagate our da'wah, our calling. This is the real definition or this is the way we define our mission. In this regard, I can say that briefly I have finished delivering my message tonight to my dear listeners and viewers. I am now listening to your questions and I will answer only those that I know. But Islam answers any question. I am saying now that if I cannot answer the question, if I am not capable, if I don't have ability to answer the question, one of our Muslims brothers can answer that question. This is the brotherhood of Islamic teaching. Good night. Assalamu alaikum. To Adawa Hausa. to jama'an musulmi wannan ita ce manufar da awam mai tambaya sai ya yi turawa a ga fara wa'azin nan kana da yancin ka rubuto mana da gayyata mai wata mai zuwa sai mu tafi anguwarku amma ga ka'ida ba mu neman ko kobo a hannunka don ka gayyace mu ka san wannan ko abincinka ba mu so ka dafa mana kakka ce ka gayyace mu za ka tashi kanka tsaye ba mu son komai wurinka amma duk inda za ka gayyace mu ya zan kana da cikakken yanci kakka gayyace mu kofar gidan da ba a je a ce ba a son mu je mu ba ma wa'azin dole ɗaya kenan na biyu inda duk za ka gayyace mu ya zama ba nan kusa ba ne domin kaga tun da an yi wa'azi nan kusa ai ba daidai ba ne yau kuma a ce gobe za a yi nan gaba da firamare din ya kamata a ce wa'azi na gaba za a yi shi kamar hayin ojo ko kuma za a yi shi marmara misali ko to mun aje dai duk wata za ku rinka jin sanar wannan in Allah ya so a gidan rediyon Najeriya na Kaduna za ku rinka jin sanar wannan dukkan masallatan juma'an mu na ahli sunna da ke nan kewayen Zaria za ku rinka ji dukkan masallatan mu na salloli biyar za ku rinka ainihin ganin kuma ana makala waɗannan ainihin wato takaddun gayyata insha Allah kuma wannan wa'azi gaskiya kusan kullum a cikin shi muke yanzu yadda ka ganni nan tsaye to gobe in Allah ya so iwar haka kuma ina Kano in Allah so gobe da daddare ina Kano gobe kuma za mu tafi Kano gari na wayewa kuma muna da wa'azi a nan Kano din amma a cikin jami'ar Bayero to haka aikin in ba mun tafi ainihin neman harkar rayuwar ba to mun tafi neman da'awa wannan shine abin da muka tasa gaba in kaga ka gayyace mu ba mu je ba kakkai zargi me yiwa gayyata ta zo daidai da gayyatar wasu ne misali yanzu muna da gayyata gusau muna da gayyata misau gusau da misau daban gusau jihar zambara. muna da gaita misau jihar bauchi muna da gayyata maiduguri sannan a maidugurin can gaba kuma ma da maiduguri muna da gayyata mun gama wa maiduguri wani gari da suke cewa doron baga to yadda ka ji wannan kuma haka in an buga an tafi ƙasa arnan nan haka nan ma in an aiko mana da gayyata haka za mu je wallahi zama bai same mu ba domin wannan zaman shine kakanninmu can da suka gabata Allah ya gafarta musu zaman da suka yi ba su je sun yada addini a kasashen arnan nan ba shi yasa arnan nan suka zama maƙiyamu. inda an nuna musu addinai da dama galibi ba za su ainihin waye gari su zama yadda suka zama ba yanzu baka ganin aikin da sardauna yayi ai suna shakka su zagi sardauna amma sai ya zama mu yanzu ba a karantar da su addinin sai dai a zalunce su gaskiya saboda Allah wannan shine tsarin da muke wajen ainihin yada wannan da'awa din kuma a shirye muke duk wanda ya gayyace mu za mu je in ya gaba mu je ba kai ya zargi mewa ya yi mana karo da wata tafiya ne domin kusan kullum ana cikin alkawari ne to kaga ko ba zai yiwu a saba alkawarin wannan dan a cika wannan da ya zo ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kuma gaskiya kafin mu fara amsa tambayoyin nan gaskiya wajibi ne mu gudanar ko mu gabatar da godiyar mu godiya ta musamman za mu gabatar da ita ga shi mai gidan nan wanda yake babanmu ne Alhaji Umaru Haska akan goyon baya da ya bamu muka yi wa'azi a wurin nan mu ne mishi addu'a Allah ya saka mishi da alheri muna fatan kamar yadda ya bamu wurin nan muka yi wa'azi Allah ya bashi fili a gidan aljanna Allah ya gina mishi gidaje a gidan aljanna Allah ya gafarta iyayen shi wannan ita ce addu'a da muke mishi sauran al'umma kuma da suka bamu haɗin kai wajen sauraron mu Allah ya saka muku da alheri sannan muna gaya muku mu ba annabawa bane muna iya kuskure muna iya daidai me yiwa abin da muka faɗi anan ɗin nan me yiwa wani abin ya sosa maka rai wallahi kai hakuri mu masu da'awa ne kamar likita ne in ya gandara wa ɗanka allura ba kin shi yake in ɗanka bai da lafiya ai ba za ka jiƙa mishi ainihin sukari ya sha ba maɗaci kake jiƙa mishi mewa wata magana da muka faɗa anan baka ji daɗin ta ba amma wallahi gyara ake so a yi to amma mu ba mu da ja in muka faɗi abu ko muka aikata abu in aka ce kuskure ne to mu abin da ba mu so ba mu son a je gefe a faɗa cewa muke mu a zo a faɗa mana domin muna da bukata a kan a nuna mana abin da yake daidai amma da dalili amma mu ba mu karɓar ra'ayi matsalar ba mu karɓar ra'ayi amma in ka wane da kace magana kaza ta saba ma Allah ta saba manzo Allah saboda kaza saboda kaza wallahi mu a cikin jama'a muke miƙiya muke jama'a ran nan mun faɗi kaza a wurin wa'azi ba daidai bane ga abin da yake daidai haka muke domin ba abun kunya bane Abun kunya shine ka je lahira Allah ya ce ka taɓa faɗin ƙarya don haka tafi wuta shine abun kunya da haka jama'ar musulmi kun ji Allah ya saka da alheri kuma za mu yi amfani da yan mintuna kaɗan wajen ainihin mu amsa tambayoyi uku ko hudu insha Allah bismillah da farko assalamu alaikum ana sanar da mutane tafiyar gobe an ce karfe biyu za a yi insha Allah zuwa Kano kuma kamar yadda aka ce motoci sun kaskashi biyu akwai na ɗari biyu da hamsin sun riga sun cika akwai kuma mota na ɗari uku wannan da ɗan ragowa waɗanda suke son su je sa iya tsayawa su ba da sunansu da kuɗi ko kuma gobe sai su zo da kuɗin kawai yayin tafiya na'am sai yan nan sai su ba malam khalid kuma za a tashi a nan masallacin juma'a za a tashi a tudun jikun za a tashi a nan markazi na tudun wada a kuɗin mota dai ɗari uku ne Bismillahirrahmanirrahim. wannan tambaya ta fito ne daga mace ta ce assalamu alaikum game da maganar sadaka da budurwa da ka yanzu ni sadaka aka yi da ni yaya za mu yi mu gyara aurenmu kuma sanda na ɓata masa rai sai ya yi ta yi min gori da wannan sadaka da aka yi da ni a lokacin da ta mai wani abu gaskiya wannan tambayar ta tana da ma'ana ai amfanin wa'azi kenan akwai wani malami da muka je wa'azi mai duguri bara dattijo ne yana daga cikin almajiran farko da malam bakar gumi ya karantar da su a ƙasar nan shi kan shi ya tsufa a yanzu da ƙyar yake tafiya amma ya karatu wurin malam bakar gumi da muka je gaishe shi sai yake ce mana ya ce ku daure ku ta gaya wa mutane gaskiya duk irin baƙin jinin da za ku yi ku na faɗi ya ce muna matasa muna wa'azi in muka je malam Abubakar gumi sai ya sa jama'atu nasarar islam ta bamu kuɗin mai ta bamu kuɗin mota mu je mu shiga mota mu tafi yawon wa'azi yace sai muka ga muna ta wa'azi mutane ba su daina saban Allah ba yace sai muka je muka samu malam Abubakar gumi muka ce malam za mu na wa'azi daga yau yace me yasa sai muka ce mun ga mutane ba sa shiryuwa yace a'a in kuka daina wa'azi wato kun ba da dama kenan akan ‘ya'yan da za a haifa nan gaba su ma su taso su lalace kamar yadda iyayensu suka lalace ya ce wa'azin da kuke a yanzu kuna yi ne domin iyayen nan da suka lalace in za su gyaru su gyaru in ba za su gyaru ba sai ku ci gaba da wa'azin in ‘ya'yan suka taso suka ga ana wa'azi su ‘ya'yan sai su bi ya ce kun ga kun samu alheri ke to kun ga abin da malam bakar gumi ya faɗi haka ya faru idan aka daina wa'azi misali yanzu akan shan giya duk ɗan da ya taso ga ana shan giya sai ya sha kawai amma aka ci gaba da wa'azi akan shan giya masu shan giya in suka ki denawa yaran da suka taso za su taso su ji ana wa'azi giya ba kyau kun ga an gyara su su an samu gyara ko ba a samu ba wannan matar da ta aiko da tambaya kuna jin in ba dan irin waɗannan wa'azozin da ake ba za ta san haka ba daidai ne har ta nemi gyara akai za ta nema ba da farko ina son ku gane mutanen da suka rinka ba da 'ya'yansu sadaka ɗin nan a zamun nan da a irin waccan siffar ba wai a siffar ba da sadakar sadaki ba dan akwai wata siffar da ake a ƙasar nan ita ce sai ka kira mutum sai ka ce ka ga naira ɗari biyar ɗin nan eh ka riƙe ta da kyau zan sa maka sadakin 'yata naira ɗari biyu sai ka ɗiba daga ciki sai ka biya na baka sadaka sadakin wannan daidai ne domin sadaka aka baka ka biya to amma a ɗaura aure da budurwa ba da kai ba a tafi aice na janje ni gidan gauro har ta faɗa gidan wani tuzurin wannan shine ake cewa ba daidai bane in aka ɗaura wannan auren hukuncin shi a musulunci shine fashi wato auren dama bai ɗauru ba to amma su waɗancan da suka yi wannan abun kar ku taɓa tsammanin cewa sun yi wannan abu ne da ganganci Malaman su ne suka yi musu fassara da kuskure sai suka bi to su kansu malaman ba za mu zarge su ba sai mu musu du'a in Allah ya ji kansu su ma dattawan da suka yi haka ba za mu zarge su ba sai mu musu addu'ar Allah ya ji kansu kuma niyyar su ta alheri din nan Allah ya saka musu da ita sai a ce yanzu kamar yadda ta tambaya din nan ya za a gyara wannan abu musulunci yana da gyara a kai gyaran kuwa shine sai ta istibra'i wato sai mijin ya ƙaurace mata ya daina saduwa da ita tsawon wata guda tsawon wata guda shikenan sai a sa mata sabon sadaki gwargwadon abin da shi mijin zai iya biya in ya biya wannan sadaki shi kenan sai a haɗu a ɗaura auren nan ɗaura auren nan za a kira jama'a ne ko ku an idar da sallah azhar ne ko la'asar ko da mutum goma ko talatin sai a ɗaura auren nan Shi kenan matsalar ta jaru ƴaƴa da suka haifa a da ƴaƴansu ne halal malak babu wata matsala a ciki wannan ita ce amsar tambayarta. shi kuma miji da yake mata goyi dan Allah in ba sakarai ba wane ne zai yi gori da abin da aka ce an yi ne da sunan sadaka shi dattijan nan da ya ba dan an ce mai addini bane yayi kana jin yayi shegantaka ne ai ba shegantaka yayi ba shi a iya ganin shi yayi abin da yake daidai shi yasa kuka ji ɗazu na ce mu muna zargin bid'a ne ba dan bid'a ba akwai bambanci tsakanin kai in kana bid'a zaka ji mun matsa akan bid'arka zaka ji mun matsa akan ka, amma kai sai ka ga a ah, ba jiya suka gama cewa kaza game da abin da nake baya kuma suke magana da ni a'a kai namu ne muna nan muna kokarin jawo ka ba za mu baka bid'a ta cinye ka ba amma ita bid'a muke faɗa da ita jama'a mun gane wannan da kyau to a irin wannan fajan wannan dattijo da ya ɗauki ya ce ya baka sadaka shi yana ganin ya aikata addini to yanzu kai kana ganin banza ce ta faɗi shashasha ke biki don haka kake mata shigantaka haka zage ta kace ba ma sadaka aka bani ke ba ba an rasa yadda za a yi da ke ne aka bani ba to kun ga irin waɗannan su suke hana auren sunna yanzu auren sunna da muke fatan a rinka yi shine a yi aure a ambaci sadaki sadaki cikin sauƙi to yanzu in ka ɗau yarka kace ka sa mata sadaki naira ɗari biyu ya halatta a musulunci to kenan. me zai biyo baya abin da zai biyo baya shine in ya zan jahili aka ɗauka aka ba sai rinka ɗaukan cewa ai ta rasa masoyi ne ba ɗari biyu aka sa miki ba sa'a ki nawa aka sa mata ba dubu ashirin aka sa ba ke ko ba kwantai kika ba dan an rufa miki asiri to kun ga wannan sakarai ne wannan sakarai ne in ba sakarci ba sunna ce ta annabawa aka raya dukkan annabawa sun yi aure har annabi isa da bai aure ba in ya dawo ƙarshen duniya zai yi aure haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna to sai ka zo kana zarginta wai me laifinta wai dan sadakinta yayi sauki wannan jahilci ne kuma bai kamata ainihin kana musulmi ka rinka zama da jahilci ba wannan na daga cikin abin da muke kiran mutane zuwa gare shi kun ga jama'a shekaru kaza da suka wuce kamar shekaru sha biyar sha bakwai da suka wuce da duk inda ka je za ga masallaci da daddare ana karantar da mutane kawa'idi ahalari ana koya mutane addini mutane yanzu duk sun yi sanyi akan haka to wannan yin sanyin rashin ɗan zama ka koyi ƙawa'idi ko ahalari ɗin nan ba ƙaramin jaraba bace a rayuwarka amma in dare zai yi kaɗan riko baga dadin ka je a rubuta a biya maka alifun ba'un in ya so ka tsaya na gobe a sake biya maka ta'un sa'un a buɗe ƙawa'idi a ce maka haza tabo ƙawa'idu salati a tsaya anan wallahi in kana rayuwa a haka zaka ga sai rayuwarka ta zan akwai bambanci tsakanin kai da wanda baya karatu amma mutane sun daina karatu kuma sai an faɗi matsala karatu sai ka ji mutum kawai yana cin magogin su ce ƙarya ne ƙarya ne ka ka taɓa ji an faɗa da Allah to ya zai ba za ka karyata ba kana zuwa makaranta ne ba ka zuwa makaranta ba ka zuwa wurin karatu shi yasa jama'an musulmi mu rufa kan mu asiri gaskiya dai wannan kuskure ne aure kuma kun ji yadda za a gyara shi in Allah ya so wannan yace ah, shin ranar ashura bakin ciki ake ko farin ciki sannan kuma game da matsalar kirga kwanakin nan to wanne ne zai zama daidai magana ainihin bakin ciki ake ko farin ciki ai bata taso ba azumi ake yi shine abin da ya zo daga annabi bakin ciki ake ko farin ciki ake yi bata taso ba abin da malamai suka ce jimami da nuna bakin ciki a wannan ranar bid'a ne nuna farin ciki a wannan ranar da annashuwa bid'a ne Abinda aka ce abinda manzon Allah ya shine sunna azumi manzon Allah ya kashe Husaini kuma ai ba Husaini kadai aka kashe mana ba baban shi ba kashe shi akai ba Aliyu ba kashe shi akai ba cikin annabawa annabi Zakariya kashe shi akai annabi Yahaya kashe shi akai in dai muna soyayyar Usaini ce za ta sa mu bakin ciki ranar Ashura ranar mutuwa iran da aka yanka Zakariya me yasa ba za mu bakin ciki ba addinin musulunci jama'a ba addinin yan takife bane addini ne da karatu ake yi ba kawai hakan nan zaka yanki magana shikenan sai ka ce shikenan duk rana kaza an take wayo a rinka ainihin yin bakin ciki ko kuma duk rana kaza a rinka yin farin ciki wannan akan haka hudu ban mu ta juma'a yau gaba ɗaya akan haka ne ta kuje ku nemi kasadin yana nan an ɗauka akan haka muka yi hudu ba ba ranar bakin ciki bace ba ranar farin ciki bace yan shi'a ne ke bakin ciki wai dan rana aka kashe Husaini a'a in haka ne ranar da annabi ya rasu ashe in ta kewayo nan ma sai a rinka bakin ciki amma ita shari'a abin da aka ce ka yi shi za ka yi yanzu kamar motar ka idan fetur ake zuba mata in ka je ka zuba mata gas za ta tashi inda ake zuba ruwa in ka je ka zuba bakin mai za ta tashi to haka addinin musulunci abin da aka ce kai kawai shi za yi, shi za ka zauna lafiya amma in ka je kana kama kame addinin musulunci ya san irin wannan ra'ayi azumi ake yi a ranar tasu'a da ashura dukkan musulmi namiji ko mace kowa zai iya yi abin da ake kenan Husaini kuma waɗanda suka kashe shi muna cewa Allah ya tsine musu albarka muna nan hammu mutu mu ma haka muke tsine musu matsayin mu kenan shikenan ba farin ciki muke dan an kashe jikan manzon Allah ba yau sahabin manzon Allah da aka tambaye shi Abdullahi dan Umar aka ce ala gafarta mala idan na kashe kudin cizo a rigata jini ya zuba ya halatta in yi sallah da ita sai ibnu umar ya ce ka ji su mutanen banza mutanen wofi ku kuka zubar da jinin jikan manzon Allah a ƙasa bai dame ku ba sai jinin kuɗin cizo kake tambaya ta tashi gaba ni guri su kansu sahabban manzon Allah ba su san wannan abu mu ma ba mu amma matsalar ita ce ba a gane waye ya kashe ba shi ma wannan da ibnu umar yake mishi yana mishi abu ne kamar yanzu a ce mutanen Kano su yi wa mutanen Zaria wani abu duk inda ka haɗu da Kano sai ka ce ba ko kuka yi mana kaza ba to mutanen iraki ne suka yi wannan kisan kan shi ne mutanen Iraki nan sai suka zo suna tambayi ibnu umar ta malam idan jinin kudin cizo ya zuba rigata sai ce ku da kuka zubar da jinin jika manzo Allah bai dame ku ba sai kudin cizo ta shiga bani guri kada ashe abin yana damun su to wallahi mu kan mu nan da a ce mun san wanda ya kashe jikan nan na manzon Allah wallahi kowa ya sai mun kira sunan shi mun banka mishi ainihin tsinuwa amma matsala ita ce babu ne da ingantaccen isnadi kuma yanzu muka gama gaya muku duk abin da za ka faɗa a musulunci akwai ilimi wanda yake shine ma'auni shine ilimin mustalahul hadith the science of the holy hadith the science of the authenticated sunnah ilimin mustalahul hadith yadda ake kanikancin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma matsalar shi ta ce sai ka tara malami ɗari baka samu guda biyu da suka iya ilimin hadisi ba dan ya fi kowane ilimi faɗi domin wani ilimi ne wanda ba shi bukatar lalaci sai a baka hadisi ɗari biyu a ce ana so nan da jibi ka haddace sannan ka gano mana wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba me ma'ana kaza me ma'ana kaza maliku da ya faɗi kaza da kaza ka fitar mana cikin hadisan nan waɗanne ne hujjar shi sai a ce nan da jibi ka rubuto mana wannan to kai kuma kana da sabuwar amarya kana da sabuwar mota ka ɗinka sabuwar riga za ka fita kai gayu to ina malanta za ta yi a malaman hadisi zuwa zai kulla shi a ɗaki ana sai da safe to shi lokacin gari ya waye lokacin zai fara karatu to ko mutane ba sa iya wannan kuma ku duba duk wani ilimi wanda da shi ake samun ci gaba sai ku ga mutane na ja da yanzu misali ilimin likitanci medicine da ilimin pharmacy na hada magunguna mutane baya baya suke da shi ilimin engineering mutane baya baya suke da shi yanzu ilimi akan computer mutane baya baya suke da ita yanzu yaro nawa ne zai iya buga maka kwamfuta a nan muciya to kuma nan gaba in baka iya kwamfuta ba ko kai dan boko ne sai an ce ja baya ba a yi da kai kamar yadda ka san da in aka sai fili mai anguwa ya kira ka sai ka dangwalo inki sai ka yarba ko ko ana nan tafiya ta tafiya sai a ce to sa hannu in baka iya ba sai ka ya sa dan haka in ka kai kuɗi banki ɗanka ke sa hannu wata ran ya ga dama zai koma ya sa hannu ya janye kuɗin kana zuwa a ce alhaji ba baka da kokobo ka ce a'a wace irin magana banza a ce gashi an sa hannu yan karbe sai dai ka faɗi ka suma shi kuma yana can ya kai akwa iban ka gani to abinda ake cewa yanzu kwamfutan nan kamata ya a ce duk wani saurayi ya je koye ta ana nan akwai private organizations akwai wurin koyar da ita wanda yake ba sai a makarantu ba za a koya maka dan wata uku ne wata shida ne wata tara ne ga kuma iya abubakar computer center a nan cikin abu ka je ka yi certificate ko ka yi diploma ka iya in ba haka ba wallahi nan gaba kana ji kana gani ka gama digirin ka gama komai ka miƙa takardar neman aiki sai a ce a ah, akwai certificate ka yi computer sai a ce ah, a ce shi ayya gaskiya sai da computer to kuma kafin wata shida ka je kai wasu sun zo in ka zo sai a ce an ɗauki waɗannan sai dai wata ma'aikatar shi kenan to ya kamata kanmu ya waye akan waɗannan abubuwa yanzu duniya abin ake yi kenan yanzu duniya ta koma kwamfuta yanzu an yi al'aulama globalization yanzu duniya an mai da ita kamar wani ƙauye ne ɗan ƙarami guda ɗaya kana ɗakinka yanzu sai ka aika da saƙonni duk inda kake so kana da fax sai ka tura yanzu nan sai ka wa abokinka waya sai ka ce ka ɗauki saƙon da na aiko maka sai ce eh, ce to sai da safe wasiƙa yanzu a yake kai wasiƙa gidan post office sai dan uwa na talaka amma kana da telefon kana da fax a ɗakin ka kawai sai ka zira cikin minti ɗaya ya kai Saudi Arabia sai ka buga mai waya ka karba sai ce eh, sai ka ce sai da safe to da Allah ka gama ka aiko min da naka kai amma ka aika gidan waya wani ya san sirrin ka wani ya san kaza bas fukara uke kenan dangin mu jama'a mun gane wannan da kyau Allah ya ce mu na'am wannan yace mutum ne ya gina masallaci ya bayar sadaka ga musulmi to yana da yaro bayan rasuwar shi sai ya mai da masallacin wurin kada mandiri shin yanzu shi mahaifin yana da laifi kan buga gangar da ake a cikin masallacin bai da laifi ko miskala zarratin shi dama ba masallaci ya gina ya bayar ba ai bai bayar da wurin kalangun mandiri ba ko masallaci ya gina ya bayar don haka yana da ladan masallaci ɗan shi da ya rikidar da masallacin nan ya mai da shi wurin mandiri musulmin da ke sallah a masallacin suke da haƙƙin su ga sun hana shi wannan shi ne kawai buga mandiri ba addinin musulunci ba ne wannan kuma ba ni na faɗa ba magana ta fi ƙarfi na ɗazu na gaya muku ku duba littafin almadakal na ibnul hajj ya ce masallacin duk da aka kaɗa mandiri in aka yi sallah ba a karɓa ba ya ce sai an rushe masallacin an haƙe ƙasar ƙasar ƙasa a hausa ƙasar ƙasa a haƙe ta yace a kawo wata a cike a kawo wata a aza ginin yace sannan ai sallah da wasu tabarmin sannan Allah ya karba yace wallahi ba haka ba Allah bai karbi sallah ba kuma shekarar shi ɗari takwas da wani abu da mutuwa littafin al-madkhal na ibn al-hajj bari mu faɗi da Hausa malaman soro madhalu madhalu eh Ah, don Allah idan Aliyu kamaraman yana nan da Allah an tashi ana san aje Aliyu mai ɗaukar video wannan kuma ya ce malam ya halatta a ba musulmi kwangilar gina coci a'a bai halatta ba ba wai kwangilar gina coci ba kai a matsayin ka na musulmi ko da burkila ne kai ko leburan aka gayyace ka coci bai halatta ka je ba wannan malaman musulunci sun haɗu akan rashin halaccin musulmi ya gadi ko ya gini ko ya wani aiki na kafinta ko shafe ko daɓe ko ginin coci duk aikin da ya shafi coci bai halatta musulmi yayi ba wannan ita ce tambatacciyar fatawa a cikin addinin musulunci ka karanta littafin da malamai suka rubuta suka sa mishi hukumu bina'il kana'isi wal biya fi islam hukuncin gina cocina da ainihin ɗakin bauta na ainihin wato yahudawa a ƙasashen musulunci a takaice dai bai halatta ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am sai dai tambayar nan baka an saba cewa sabanin kirgan nan to maganar sabanin kirga ni abin da nake cewa jama'a kun ga ina gaya muku matsalar nan tafi karfin mutum daya matsalar nan abin da muke cewa shine matsala ce ta ƙasa gaba ɗaya wadda yake abin da ake bukata shine jama'a ku dan saurara za mu yi addu'a tukuna da Allah abin da ake bukata shine al'umma su yi ƙoƙarin naɗa wakilai zuwa ga sarkin musulmi don aje a same shi akan matsalar rikicin ganin watan nan matsalar nan ta fi ƙarfin wani malami ɗaya ko wani sarki ɗaya ko wata ƙungiya ɗaya ko wani masallaci don haka ni abin da nake ƙarfafan musulmi a kai shine ba daidai ba ne mu bar al'umma akan haka yanzu akwai wasu matasa waɗanda da dama daga cikinku da muke yawan wa'azi da ku kun san su a gombe su ai har sun nada kwamiti sun aika wa sarkin musulmi an samu wasu a Kano har sun nada kwamiti sun aika wa sarkin musulmi abin da ya kamata kenan in aka damu sarakunan akan matsalar za su san cewa harkar ta dame su amma aka yi shiru aka yi watsi da matsalar su dama fa bata dame su ba yanzu su sarakunan ƙasar nan abin da suke gwagwarmaya shine gwamnati ta nuna musu me matsayin su a wurin gwamnati su yanzu ba matsalar wata ko wata ko ya gani ko ba ya gani ba oho su matsalar su kenan to amma tunda suke sanarwa to wajibi ne yanzu misali akwai mai anguwar da yasa aka yi sallar idi ranar litinin a anguwar shi a Kano an cire shi sarkin Kano ya cire shi jaridar Weekly Trust Daily Trust tana nan a wurina an cire wannan mai anguwar to ashe kun ga wannan matsalar tana da ainihin girma tunda har za ta sa a cire mai anguwa ta sa a cire liman to kamata ya a yi ƙoƙarin a san yaya za yi don haka ni abin da nake cewa kirgen lissafi a wanne kake sai kai azumi a haka amsa tambaya ka kenan yaushe ne tara ga watan ka sai kai azumi ran nan Allah ya biya Allah ya saka da alheri jama'a mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah rusa kafirci da kafirai marasa lafiya daga cikin marasa lafiyar mu muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ba su lafiya waɗanda ke kwance a gidaje ko asibitoci Allah ya ba su lafiya alhazanmu da suka je aikin hajji suka dawo Allah ya karɓa musu muna ainihin addu'a ta musamman waɗanda suka rasu daga cikinsu Allah ya gafarta musu waɗanda suka dawo lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato karɓa ibadojinsu waɗanda suka dawo da larurori muna roƙon Allah ya taimaka ya gusan musu da larurorin nan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya Allah ya raba mu da bid'a da dukkan dangogi da nau'o'in saɓon Allah Allah ya haɗe kan musulmi a bisa alƙur'ani da hadisi amma ta hanyar fahimta malaman farko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wanda bai gane inda aka dosa a musulunci ba Allah ya sa ya gane wanda bai musulunta ba Allah ya musuluntar da shi wannan tafiya da muka ɗauko muna roƙon Allah ya tabbatar da digadigan mu Allah ya zama da Allah kada ya zama da kafafuwan akwai wasu masu wa'azi game da shari'a mune musu addu'a ta musamman Allah ya saka musu da alheri kuma suna sanar da musulmi ma za su yi wa'azi a gobe a ainihin samur masallacin juma'a Allah ya taimake su wajen a amsa kiransu shari'ar musulunci ta tabbata a nan Najeriya gaba ɗaya musamman a jihar Kaduna kuma musamman a nan yankin sabon gari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم اللهم انصر المجاهدين في البوسنة وشيشان والفلسطين وغيرها من سائر بلاد الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum don Allah masu karatun safe muna sanar da su ba za a yi karatun nan da safe ba masu karatun safe da muke yi ba za a yi ba a gobe ba za a yi ba a jibi masu karatun safe Allah muna da su alaikum baki waɗanda suka zo daga nesa akwai abinci da aka tana don musu eh, su je masallacin kofar gidan alikai kifa Baki da suka zo daga nesa akwai abinci da aka tanadar musu a nan masallacin da ake karatu sannan wani